أهل بيته حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتل الذين لم يصلي عليهم بل قال بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقال هم أهل حروراء فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذين سماهم أمير المؤمنين في خلافته بقوله وفعله موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رشده وإن كان كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة فإما أن يكسروا بالخوارج عما يستهلكونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل وإما أن يزيدوا على غيرهم ما يستهلكونه من ذلك وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وسيرة خلفائه الراشدين المهديين وإلا فمن استهدى الله واستعانه بحث عن ذلك وطلب الصحيح, وطلب الصحيح من المنقول وتدبر كتاب الله وسنة نبيه وسنة خلفائه لا سيما سيرة أمير المؤمنين الهادي المهدي التي جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فظلوا بسبب ذلك إما غلوا فيه وإما جفاء عنه كما روي عنه أنه قال يهلك في رجلان محب غال يكرزني بما ليس فيه ومبجد كال يرميني بما نزهني الله عنه منه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq to majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki ko kuma mabiya addini shi'a na ƙasar iraq wanda wannan shine darasinmu na 22 a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 136 malam ya yi magana akan rikita-rikitar khawarij tare da sayyidina ali da kuma abin da ya biyo baya da matsayin sayyidina ali dangane da khawarij matsayin da ya wato same shi daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma ishara da ibnu taimiyya ya yi zuwa ga abin da ya faru tsakaninsa da sauran da wasu daga cikin manyan sahabbai irin su talha ibnu ubaidillah da zubair ibnu al'awam da aisha ummul mu'minina radiyallahu anha a yakin jamal da kuma muawiya ibnu abi sufyan da amr ibnu al'as da wasu daga cikin sahabbai a yakin safin wanda ibn taymiya yana muqarana tsakanin waɗannan yaƙe-yaƙe na sayyidina ali wato yaƙin da yayi tare da khawarijawa da kuma wanda ya faru tsakanin sa da wani bangare na sahabbai inda yake cewa yake nuna cewa anan an samu wato rikicewar fahimta a gurin wasu ta yadda suka nuna tsanarsu da su ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa wasallama saboda wannan rashin jituwa da ta faru tsakanin sayyidina ali da waɗannan ko wannan ɓangare na sahabbai da kuma yadda suka ƙidamuwa wato suka watsar da batun sha'anin khawarij waɗanda sayyidina ali ya yaƙe su har ma suke fifita khawarij ɗin ma akan akan sauran sahabbai ba a ji su suna taɓa khawarij ba amma kuma kullum maganar su shine sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama da kafirta su da jifan su da manya-manyan kalmomi masu muni to shine ibnu taymiya ya bayan ya kawo hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi magana akan khawarij da kuma matsayinsu a addini da yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya kwadaitar da sahabbai akan yakar su lokacin da suka fito yakin musulmi wanda wannan yaƙi da ya faru tsakanin sayyidina ali da da su khawarij al-waqatun nahrawan yaƙi ne wanda sahabbai suka goyi baya duka har ma wanda bai je ba daga cikinsu daga baya yi bakin cikin rashin halattarsa wannan yaƙin saɓanin yaƙin da ya wakana tsakaninsa da mutanen sham ko wanda ya faru na na tsakaninsa da su sayyidina zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah da aisha wannan yaƙi da dama daga cikin sahabbai wato sun yi bakin cikin faruwarsa wanda hatta shi kansa sai na ali ya damu kwarai da gaske daga baya da faruwar wannan abu kuma sayyidina hassan ɗansa hassan ibn ali ibn abi talib shi kansa bai goyi bayan wannan fita da mahaifinsa ya yi wanda har ta kai ga aka samu fafatawa tsakaninsa da mutanen jamal da mutanen sifin ba to shine ne ibnu taymiya yake cewa fala yastawi ma sarra qalba amirul mu'minin wa ashabihi wa ghabitahu bihi man lam yashhadhu wato yakin da ya farantawa sarkin mu'minai shine sayyidina ali da magoya bayansa wa ghabitahu bihi man lam yashhadhu wanda bai samu ma halartar yakin ba har ya damu wato ya ji ciwon rashin halartarsa yakin ma'amata wa tara annabi sallallahu alaihi wasallam fihi tare da hadisai da suka zo ganganku masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke magana akan wannan yakin wannan yakin shine yakin yakin khawarij da sayyidina ali yayi sayyidina ali ya ji dadi lokacin da aka gano shi wannan al mai wannan dungulmi kamar yadda muka yi bayani sayyidina ali ya ji dadi kuma yayi kabbara cewa manzo sallallahu alaihi wa wasallama yayi gaskiya da ya labarta labarinsa kuma ya faɗi sifofinsa gashi kuma yanzu an gan shi sai na ali ji daɗin wannan abdullahi ɗan umar da wasu daga cikin sahabai sun yi baƙin cikin rashin wato su ba da gudunmawa a cikin wannan yaƙin da aka yi da khawarij to kaga wannan yaƙi ne wanda sai ali ya ji daɗinsa magoya bayan na ali sun ji daɗinsa wanda ba su samu halarta ba sun ji daɗi to shine malam ya ce wannan yakin wanda ya faranta ya faranta zuciyar sayyidina ali da magoya bayansa har ma wanda basu samu halarta ba suka ji ciwo tare da kuma hadisai da suka zo da dama a kansa ya ce ba zai taɓa zama daidai ba wa ma akwai ma a da ta goge wa ma sa'ahu wa sa'a kalba afdali ahli baitihi wato ba zai taɓa zama daidai ba da abinda ya munana wa sayyidina ali wato ya ɓata wa sayyidina ali rai ya ɓata wa kuma mafi falalar ahali baitihi hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ɗan lelan annabi sallallahu alaihi wasallama rai wato shi ne yaƙin siffin da yaƙin jamal shi kansa sayidina ali yi nadama kada ya fita wannan yaƙi kaga yaƙi ne wanda dukkaninsu daga baya ba wanda ya ji daɗinsa ba wanda ya yaba wa yaƙin dukkaninsu abin ya ɓata musu rai to wannan yaƙin. da ya faru tsakanin mutanen sham ko kuma tsakanin sayidina ali da da su sayyidina talha da zubair kaga wanda ba za ka taba daidaita shi da yakin da ya faru tsakaninsa da kawarija ba wancan yaki ne da ya faranta musu rai wannan kuma yaki ne da ya bakanta musu rai ya bakantawa hibbin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato dan lelan annabi sallallahu alaihi sallama rai alladhi qala fihi wanda manzo sallallahu alaihi sallama ya faɗa dangane da sha'aninsa ya ce Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu ya Allah ina san shi ka so wanda yake san shi wannan falala ce ba ba da ta tabbata ga Hassan Ibn Abi Talib wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Albara ibn Azib yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗauke da da Hassan akan akan kafadarsa wa huwa yaqulu allahumma uhibbuhu fa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina san shi kaso wanda da yake san shi wannan bara ibn al-azib ya ruwaito ya ruwaito wannan haka nan akwai ruwayar abu huraira wanda tana cikin bukhari da muslim ita ma abu huraira yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suqin min aswaqil madinati na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kasuwa daga cikin kasuwannin madina ita ce suku bani kainuka wata kasuwa ce wanda yahudawan madina na na kabilar banu kainuka su suka kafa ta ya ce na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sarafa wan saraftu sai ya bayan mun je kasuwa ya tafi ni ma na tafi qala aina luka sai ce ina kankanin yaron nan yana nufin hasan ya faɗa haka hasau uku aina loka aina loka hasau uku ina yaron nan ƙanƙani yake ina ƙaramin yaron nan ud'ul hasan ibn ali ku kirawo min hasan dan ali fa qama al hasan ibn ali yamshi wa fi unuqihi sikhab hasan dan ali ya tashi yana tafiya an rataya masa abin nan sarka abin nan yar wuya a wuyansa wato kamar tsakiya a wuyansa haka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi sai annabi ya miƙa hannunsa faƙala alhassanu biyadihi hakaza shi ma alhassan ya miƙa hannunsa wato annabi ya miƙa hannunsa zai ɗauke shi ma ya miƙo hannunsa falta zama hu annabi ya kama shi ya rungume faƙala sai ya ce allahumma inni uhibbuhu ya allah ina son shi fa ahibbahu kai ma ka so shi wa ahibba man yuhibbuhu ka so kuma wanda yake son shi abu huraira ta Allah ƙara masa yarda yake cewa fama kana ahadun ahabba ilayya min min al-hasan ibn ali tun daga lokacin ba mutumin da naji ina so kamar hasan dan ali saboda wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da shi to da sahabbai da yawa da sun ruwaito wannan irin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da hasan a wasu ruwayoyin dangane da hasan da husaini hatta shi kansa muawiya ibn abi sufyan ya ruwaito irin wannan dangane da Hassan da kuma yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya ce ina san shi Allah ka so wanda yake san shi wanda alama ce da take nuna cewa a shi kansa Muawiya yana faɗar wannan kuma fallace ta ta Sayyidina Hassan da yake banta da ita ko mu ce da ta shahara dangane da shi annabi sallallahu alaihi wa ya nuna soyayyarsa ga waɗannan jikoki nashi guda biyu Hassan da Husaini ya kirawo Hassan a matsayin sayyid abin nan eh, sayyid yace inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin wannan danawa shugaba ne kuma ubangiji zai zai sanya shi ya zama sanadiyar sulhu tsakanin wasu bangarori manya-manya guda biyu na musulmi wato masu rigima kuma hakan ta wakana hakan ta kasance na hassan ya zama shine sanadiyar samun sulhu da haɗin kai tsakanin mutanen iraki da mutanen sham al'ummar musulmi ta koma ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya jagorancin mu'awiyah ɗan abu sufiyan allah ƙara musu yarda kaga wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi ta tabbata sayyidina hasan ya zama sayyid kuma annabi sallallahu alaihi ya kirawo su sayyida shababi ahlil janna to ne shugabannin samarin in aljanna duk wannan falala ce da tabbata gare su tun suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zauna sukan zo su hau doron bayansa su rika wasa idan an yi magana za a yi magana ce ku kyale su ina son su to hasan ibnu abi talib mai wannan falala shi karan kansa wato ya nuna bai ji daɗi ba da abin da ya faru tsakanin mutanen sham da mutanen mutanen iraki wato tsakanin mabiya mu'awiyya da mabiya mahaifinsa ali ibnu abi talib kaga da a ce da a ce abu ne wanda yake na daidai na ya kamata na haka ya dace to da na Hassan ibn Abi Talib ba zai yi wata wata ba wajen ya goya mahaifinsa baya musamman ma kuma mahaifinsa ne wato muna ganin waɗanda za su goya wa iyayensu baya ko da kan iyayen nasu ba akan gaskiya suke ba saboda kawai dangantaka ta jini ta ɗa da uba da ta haɗa su muna ganin irin wannan kuma yana ta maimaituwa ka duba dai bayanan da saiful islam ɗan ƙazafi ya yi kwanan nan in ce shekaran je kenan da kuma wanda yake ta yi har yanzu wanda a ƙasar da can ana nuna shi kamar matsayin wanda zai kawo gyara a kan tafiyar ubansa wataƙila daman kuma eh, wato wasan kwaikwayo ne suke yi don mutane su gamsu da shi duk lokacin da aka zo za a naɗa shi a matsayin magajinsa mutane su ce eh daman ka cancanta domin kai baka gaji rashin mutuncin ubanka ba kana fitowa kana suka game da siyasar ubanka ta yi wata drama ce don an bashi wannan damar shi zaka ga ya fito yana sukan wasu tsare-tsare da wasu hukumomi wanda uban ya kafa da yadda suke tafiyar da abubuwansu to sai ga shi bayan wannan zanga-zanga da ta game kasar ya fito yana cewa ko dai a su bar zanga-zangan nan su fito a tattauna ko kuma wato ƙoramar jini ta gudana a cikin ƙasar libya wanda yana cewa za a yi yakin basasa kuma sai dai a kare mace da namiji to sai dai a yi ta yi har kowa a kashe shi kowa ya mutu ba za su ja da baya ba kuma yanzu aka fara to kaga wannan magana ta sa wasu daga cikin um, su masu wato su mutanen libya din da ma waɗanda suke bin al'amarin ƙasar libya din da daɗewa sun yi mamakin jin wannan daga babansa daga saiful islamic ƙazzafi sun yi mamakin jin haka wanda ba su zaci irin wannan kalmomin zai amfani da su ba sun zaci zai yi wato ba da haƙuri ne ya kwantarwa da mutane hankali ya ce su bari za a bincika duk kuma abin da ya dace za a yi wato duk wannan abubuwan da aka yi zaton zai faɗa ba su ya faɗa ba to kaga da yake ba abu ne wanda daman can akan gaskiya ake ba yanzu kawai yana goyon bayansa ne domin shi ba ba wani matsayi yake da shi a gwamnati ba ma ba wani abu da yake rike da shi a gwamnati ba minista ba ne ba advisor ba ne ba wani director ba ne na wata hukuma ba komai ba ne ba ambassador ba ne ba komai ba ne shi a cikin gwamnati to amma kuma shi yake magana yanzu da yawon gwamnati kaga a wani matsayi yake magana a matsayin dan gaddafi kawai yake magana saboda haka yana goyon bayan ubansa ne to amma kaga anan da yake harka ce ta ta ta gaskiya kawai gaskiya zalla gaskiya tsantsa ba wai kawai an ga kaga kawai ana faɗa baka ce to shikenan wane ne jama'a ta kawai in shiga cikin su a yaƙi wanda suke yaƙa ba tare da na san menene sababin yakin ba kamar yadda wani yake cewa wahal ana illa min guzayyata in gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudu ce ni ba wani bane face ɗaya ne daga cikin ƙabilar guzayya in ta shiryu in shiryu in sun ɓace eh ni ma in bace saboda haka duk inda suka yi nan zan yi la yasaluna akhahum hina yandubuhum ila alqital ala ma qala burhana da yaji an ce a fito yaki a fito yaki ba zai tambayi ne dalilin yakin ba shi dai kawai zai sari sa ya fita a guje to a musulunce ba haka abu yake ba abinda ake yi shine idan abu na gaskiya mutum mai gaskiya ne ka tsaya tare da shi ka taimaka masa ka ga ya kwato haƙƙinsa in kuma wanda ba mai gaskiya ba ne a zalimi ne ka taimaka masa ka hana shi zalunci wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi ne unsur haka zaliman au mazluman a ka'idar a jahiliya haka abin yake unsur haka zaliman au mazluman sai dai ma'anar da musulunci ya zo ba ta ba irin ta jahiliya ba a jahiliya ka taimaka dan uwanka zalimi ne ko shi ake zalunta wato ba ruwanka ka san a wane matsayi yake Shi shine azzalimin ko ku a'a ne ake zalunta kai dai kawai ka taimaka masa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam haɗu wannan sahabbai sun ji haka abin barakoi sai suka ce za mu taimake shi a lokacin da aka zalunce shi amma ta yaya za mu taimake shi bayan yana zalunci sai ya ce ka hana shi yin zaluncin fatilka nasruka iya fazaka fazaka nasruka iya in ka hana shi zaluncin to wannan ka taimaka masa domin abinda zai je iske ranar gobe kiyama na sakamakon zaluncinsa abu ne mai muni kwarai da gaske abu ne mai matukar wahalar jurewa saboda ka gara tun a nan ka taimaka masa ya daina zaluncin domin ya kubuta ranar gobe kiyama kamar da annabi ce az-zulmu zulumatun yawmal kiyama zalunci dufai ne a ranar gobe kiyama don ka taimaka masa to haka musulunci ya zo sai canzawa a ita wannan ka'idar ta jahiliyar sai canza mata ma'ana ka taimaka masa a matsayinsa na wanda aka zalunta don ya karɓo haƙƙinsa ka taimaka masa a matsayin sa na azzalimi don ka hana shi ka hana shi zalunci don haka sayyidina alhassan ibnu ali bai ji cewa mahaifinsa yana yana faɗa da mutanen sham ba shi ma bara kawai a shiga a yi tare da shi ba a'a sai ya zama na har ma yana musanyen magana da mahaifinsa akan cewa kada ya yi wannan fita domin wannan fita ɗin ba za ta haifar da alkhairi ba gara a tsaya abu abin ta lalama abu abin ta tattaunawa watakila ta haka iya warware matsalolin da suke ciki to amma abin da ubangiji ya riga ya kaddara babu makawa sai ya faru ubangiji ya riga ya kaddara faruwar abin babu kuma mai iya hana faruwarsa to wannan shine ya gudana a wannan lokacin to abin da taymiya yake cewa kaga da ya faranta wa sayyidina ali rai ya faranta magoya bayan sa rai ya faranta wa alhassan ibnu ali rai wanda ma bai shiga cikin abun ba ya yi bakin ciki ya ji ba daɗi ba zai taɓa zama daidai da abin da ya bakanta wa sayidina ali rai ba ya bakanta wa sayidina hassan rai ba wanda ne yakin mutanen mutanen sham ne mala ce wa in kana amirul na huwa aula bil haqqi mimman qatalahu hufi jami'u hurubihi to wannan ita ce gabar da ibnu taymiya kullum yake nanatawa idan ya zo magana akan wannan rikicin da wannan ta taɓurzar da ta faru a zamanin waɗannan bayan Allah yake cewa duk da cewa sarkin muminai yana nufin Ali dan Abu Talib Allah ƙara masa yarda ce duk da kasancewarsa huwa aula bil haqqi shine mafi cancanta da gaskiya mimman qatalahu sama da waɗanda suka yaƙe shi fi jami'i hurubihi a dukkanin yaƙe-yaƙensa wato a dukkanin yaƙe-yaƙen da ya yi sawa'un tare da mutanen jamal ko tare da abin da awakatil jamal ko tare da mutanen siffin ko kuma tare da khawarij duk yaƙe-yaƙen da sayyidina ali ya shiga idan ka tsaya kai lissafin hujjojin kowane ɓangare za ka samu nashi ɗin sun firin jayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da bayyanar khawarij ke cewa tamruqu mariqatun ala hin furqatin min almuslimina taqtuluhum aula ta'ifatayn bil haqqi za a samu wasu ‘yan tawaye su bayyana lokacin da musulmi suka rarrabu amma waɗanda za su yaƙe su ne jama'ar da suka fi cancanta da gaskiya wato ɓangaren da ya fi cancantar gaskiya su ne zai yaƙe su sai kuma abin da ya faru shi ne sayidina ali da jama'arsa su suka yaƙi wannan marika wato su khawarij kaga wannan sai nuna cewa bangaren sayyidina ali sune aula ta'ifatain bil haqqi su suka fi cancantar gaskiya da ibnu taymiya yake cewa kaga sigar da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da ita a wannan hadisi wato siga ta af'alut tafdil aula ta'ifatain mafi cancantar wato bangarorin guda biyu da gaskiya ya nuna kenan kowane bangare akwai wani so gaskiya a ciki akwai wani burfishin gaskiya a ciki sai dai gaskiyar a wannan bangaren ta fi rinjaye sama da ɗaya bangaren wato ba za ka kira ɗaya bangaren wato makaryata ko miyagu ba annabi ya nuna akwai wani abu na gaskiya a cikin tafiyarsu. sai dai kuma gaskiyar da take bangaren sai na fi yawa ta fi rinjaye don haka shi ya fi rinjaye mun sha faɗa gaskiyar da mutanen sham suke da ita shine wannan batu da suka yi na binciko waɗanda suka yi kisa suka kashe sayyidina usman da neman a yi musu kisasi a yi musu haddi kamar da shari'a ta ajiye sannan kuma suka yi ishtihadi akan wannan matsaya tasu sayyidina muawiya kasancewa yana da alaka ta jini da sayyidina usman ya ga cewa shine waliyu damihi babu wanda ya fi shi cancanta musamman ma shi ke da ƙarfi da zai iya tsayawa ya ga cewa an yi hukunci na kisasi akan waɗanda suka suka yi wannan ta'addanci ya tsaya a tare da faɗar Allah wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wanda duk aka kashe to mun ba wa waliyinsa wata dama wata hujja ta ya nemi haƙƙinsa sai dai kai ya wuce gona da iri wajen kisa wato shi ya nemi a kashe sama da abinda aka shi aka kashe masa wato ko a kashe wanda ba shi yayi kisan ba kuma innahu kana mansura lalle shi wanda za a taimaka masa ne akan wannan karkashin wannan aya da wasu dalilai na na na zahiri a sayyidina muawiya ya tsaya akan cewa sai an binciko waɗanda suka yi kisan musamman ma kuma waɗanda suka yi kisan a wasu ne wanda ga sunan suna ta cin karansu ba babbaka suna ta wato walawa da kai kawo tsakanin musulmi to wannan ita ci ne shi abin da yake da shi na na, na sofanan gaskiya to amma abin da shi na ali yake faɗa shine ya yarda da duk abin da ya faɗa na cewa an kashe sayyidina usman ba bisa gaskiya ba sannan kuma waɗanda suke kisan ya kamata a yi musu kisasi duk ya yarda da wannan sai dai yana ganin komai a bi shi a hankali kuma komai yana da lokaci in aka ce za a yi garaji za a yi gaggawa to za a iya samun wata natija wacce za ta zama ba ta da kyau za ta zama ta yi muni kwarai da gaske musamman ma mutanen nan da suka kisan nan wato suna nan sun bazu cikin jama'a kuma suna rike da manya-manyan makamai wanda aka ce a lokaci guda za a farauto su to babu shakka za a zubar da jini kuma mai yawa yana ganin a bada a fara samun haɗin kai gaba ɗaya duk al'umma ta zama ta zama abu ɗaya in aka dunkule aka zama abu ɗaya to sai a sai a yi ƙoƙari a zaƙulo waɗanda suka yi laifin sai a kashe to su kuma a lokacin sun san wannan siyasar da shi sayyidina ali yake so ya bi siyasa ce mai hadarin gaske a kansu wannan ta sa suka yi ta zuzu ta wutar wato rashin fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu wanda duk dai mun yi wannan bayani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to kaga in ka tsaya ka dubi bangaren sayyidina ali za ga cewa aula ni bil haqqi dan duk abin da waɗancan suke faɗa na bukatunsu bai ƙi ba bai ce ba ku da haƙƙin ku nemi jinin sayyidina usman ba shi ma sayyidina usman din nan ɗaya daga cikin manyan abokansa ne sannan kuma bai ke cewa a kamo waɗannan mutane a musu kisasi ba sai dai kawai abinda aka saba shine wani lokaci ne ya kamata a yi wannan to anan ne aka saba sai yanzu ya fi su gaskiya anan to shi yasa aka kirawo bangaren sa aula ta'ifatayn bil haqqi kaga in kai nutsatse ne bai kamata ka ka zagi bangaren sayyidina ali ko ka zagi bangaren sayyidina muawiya ba in har kai nutsatse ne to mutum da yake wato bara gurbin mutum ne zai iya zai iya zagin kowane bangare ma kamar yadda khawari suka zagi bangaren sayyidina ali din da bangaren muawiya din da ko kuma yadda abin nan shi'a suke zagin bangaren sayyidina muawiya a sayyidina muawiya kamar yadda muka sha faɗa bai ce yana son khalifanci ba a lokacin ya yarda cewa sayyidina ali ya fi shi cancantar ya zama shugaba wannan ruwayoyi sun zo shi da kansa ya furta wannan magana don haka bai taɓa da'awar shi shine khalifa ko amirul muminina ba bai zama amirul muminina ba sai bayan da sayyidina hassan ya sauka ya bar masa kujerar to ibnu taimiyya duk sanda ya faɗi abin da ya faru tsakanin ɓangarorin nan biyu yakan yi wannan isharar ya ce wa in kana amirul muminina huwa aula bil haqqi mimman qatalahu fi jami'i hurubi duk da cewa sarkin muminai sayyidina ali shi ne ya fi cancanta da gaskiya sama da wanda duk ya yaƙe shi a dukkanin yaƙe-yaƙensa to kaga wannan idan za ka yi wa ibn taimiyya adalci kullum idan ka kawo batunsa da ya yi a kan ɓangarorin nan bito ka hikaito wannan magana da yake faɗa to amma sai muka ga akasi ne yake faruwa musamman ga waɗanda suke yaƙar shi ibn taimiyya saboda yana ƙarsu ibn taimiyya yana tsaye daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen su ga cewa sun bayyana wa al'umma munin da yake cikin aƙidar shi'a musamman ma da littafin sa hajji sunna minhajus sunnatin nabawiyya wanda littafi ne wanda kusan har zuwa yanzu ba a samu an rubuta wani littafi da ya kace-kace da wannan aƙida ya fito da ita tsirara ta ba kamar yadda littafin ibnu taymiya yi saboda wannan ne kuma har zuwa yanzu ba su iya fita da wani littafi da zai ci karo da wannan littafin ballantana ya kai shi ƙasa saboda haka littafi ne wanda yana tsaikyan har yanzu kuma yana ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen tona asirin shi'a to wannan ta sa suke ta ƙoƙarin ya za su ɓata shi har ta kai su yi rubuce-rubuce suna cewa ai makiyin ahalil baiti ne ba ya san ahalil baiti ya san sayidina ali ba ya san ƴaƴan ma'aiki sallallahu alaihi ba ya san wani ya san wani wanda kuma in an zo ana karanta littafansa sai ka ji ba haka kalmominsa suke gudana ba ka duba dai yadda ya yi maganar sayyidina Hassan. ya hikaito cewa sayyidina Hassan dan lilan manzon Allah ne ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu to wanda yake kin sayyidina hasan yaushe zai kawo wannan kuma kaga bayan yayi wannan magana ta cewa a ga yadda yakin khawarij ya kasance ga yadda yakin mutanen sufina da jamal ya kasance duk da haka sai ya ce wa in kana amirul mu'minina huwa aula bil haqqi duk da haka bai wuce gurin haka nan ba don kakkazaci cewa ko watakila yana so ya daidaita mutanen sham da mutanen iraki sai ya ce a'a na amirul mu'minina huwa aula bil haqqi wanda kuma wannan ita ce aqidar sunna duk inda ahlus sunna suka yi magana akan wannan abu da ya faru sukan hikaito wannan illa iyaka sukan kara da cewa mutane gida uku suka kasu a lokacin da wanda suke tare da mutanen sham da wanda suke tare da mutanen iraki da waɗanda ba sa tare da kowane ɓangare suna ganin yaƙi ne na fitina yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi bai kamata a zubar da jini a cikinsa ba to waɗannan su kuma su ne aula sama da dukkan kuma duka ɓangarorin biyu duka ɓangarorin uku wato duka ɓangarorin biyu wannan ɓangare na uku na wasu daga cikin sahabbai wanda suka ƙi shiga dukkan wani ɓangare a yi faɗa da su wannan su ne aula saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta fitinar da yadda za ta kasance yace al al al al qa'idu fiha khairun min al qa'im wal qa'im fiha khairun min al mashi wal mashi uh, fakun abdullahi fakun abdullahi al maqtul wala takun abdullahi al qatil cewa wanda yake zaune a ciki yafi alkhairi sama wanda yake tsaye wanda yake tsaye yafi alkhairi sama wanda yake tafiya wanda yake tafiya yafi alkhairi sama wanda yake gaggawa yana kai kawo sai ya ce ka zama bawan Allah da za a kashe a wannan fitinar kar ka zama kai ka za ka yi kisa to kaga anan an nuna cewa kakka ɗauki makami ka ce za ka tunkari wani daga cikin ɗan uwanka musulmi da kisa in ma ta kama za a yi kisan to kai ka haƙura a kashe kaɗin ba wani abu za ka samu wato aladanka a wurin ubangiji na bin dokar wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ɗin nan shi yasa abubakar yana cikin waɗanda suka ƙaurace abin nan ce ka yadda takobinka na na ƙarfe ka ɗau takobi na takobi na na na itace kaga babu wani wanda zaka iya soka da shi ka fuda masa ciki to saboda haka aka samu da dama daga cikin sahabbai sun sun koma gefe sun zama yan kallo su Abdurrahman ibn Auf irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zaid irin su Abdullahi dan Umar da sauransu duk sun zama ba sa cikin nan ba sa cikin nan amma dai suna ta nasiha ga kowane ɓangaren wato rashin shiga su kowane bangare ba wai yana nuna ba ruwansu ba irin ku je ku kashe kan kuɗin nan a'a suna nasiha za su gaya ma wannan kakkai kaza ko wannan kakkai kaza amma dai ba za su fito ƙararru ba suna cikin wani bangare ta da gansu a ciki a fagen daga da makami amma dai suna ta nasiha da faɗakarwa akan cewa ga yadda za a shawo kan matsalar to shine ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wala yastawil qatla alladhina salla alaihim wa sammahum ikhwanana wal qatla alladhina lam yusalli alaihim wato ba zai taba yiwa zama daidai ba waɗanda aka kashe kuma sayyidina ali ya musu sallah ya kirawo su da ƴan uwanmu ba za su zama ɗaya ba da waɗanda aka kashe alladhina lam yusalli alaihim sayyidina ali bai musu sallah ba bal qila lahu bal ma da aka ce da shi su wane ne waɗannan da Allah yake cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda aikin su ya bace tun a nan duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin kuma su suna kyautata aiki ne su wane ne waɗannan faqala sai sayyidina ali yace hum ahlu harura su ne mutanen harura kamar ce harura sunan guri ne inda su waɗannan khawarij suka yi dandazo suka taru a gurin suka yi sansani to shi yasa ake jingina su zuwa ga wannan guri a kaga anan sayyidina ali ya bambanci tsakanin yakin da yayi da da mutanen jamal da kuma mutanen sufil waɗanda waɗannan ya yadda musulmi ne ya yadda ƴan uwansa ne kuma ya kira shi ‘yan uwansu har ma da aka, aka gama yakin an tattara dukkan waɗanda yaƙin ya rutsa da su suka rasa rayukansu ya musu sallah kaga inda a ce yana kafirta su ba zai musu sallah ba kamar yadda wasu yanzu suke kafirta su ce duk wanda ya yaƙi sayyidina ali to kafiri ne zindiki munafiki wannan magana ce da tana nan rubuce a cikin littafansu cewa duk wanda ya yaƙi sayyidina ali kafiri ne zindiki ne ya bar musulunci to kuma shi na alin da aka yaƙa shi kuma ya musu sallah to ya aka yi mu kafirai sallah kai ka ce kafirai ne kuma shi ya musu sallah kaga kenan kamar kana cewa ya yi wa kafirai ko munafikai sallah bayan Allah ya hana ayyuka munafikai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi Allah ya hana annabi yayi wa munafiki sallah to ya za a yi ba ma munafiki wanda kake cewa kafiri ne ya za a yi kuma shi na Ali ya saba wa fadar Allah din nan shi ya je musu sallah kaga alama ce da take nuna cewa kai fahimtar ka ba daidai yake ba abinda kake fahimta ba daidai yake ba haka yake ba waɗannan mutane duk da sabani ya hada su da sayyidina ali sayyidina ali bai kafirta su ba bai dauke su batattu waɗanda ba za a yi musu sallah ba to amma mutanen harura su ne khawarij sayyidina ali sai ya kirawo su alladhina dalla sa'yuhu to ya aka yi daddamuwarka tafi tsanani akan waɗancan da sayyidina ali ya wa sallah amma su waɗannan da sayyidina ali ya yaƙe su kuma bai yi musu sallah ba ya aka kai damuwarka da waɗancan tafi tsanani ba ka damu kuma da waɗannan ba kaga anan sai abin da yake nuna cewa kuna hannun riga da shi kai wata hanya ce kawai ta ka kawo tirnaki da da rudani a cikin al'ummar musulmi ba wai ta hanya ce ta kai adalci ba ko kuma ta ka nuna soyayyar ka ga ga sayyidina ali ko ahlul baiti yace fa hadha al farqu bayna ahli harura wa bayna ghayrihim alladhi sammahu amirul mu'minin fi khilafati bi qawlihi wa fi'lihi kaga wannan shine bambanci tsakanin ahlu harura da wani wanda ba su ba wanda sayyidina ali ya faɗe su ko ya faɗe shi a lokacin halifancinsa da maganarsa da aikinsa su ne khawarij ya ambace su a maganarsa kuma a aikace nuna haka muwafiqan fihi li kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wato yana mai dacewa da abin da ya zo a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ce to wannan bambanci da sayyidina ali ya nuna tsakanin waɗannan da waɗancan huwa sawabul ladhi la ma'dila anhu liman hudiya rushduhu wannan ita ce gaskiya shine daidai wanda babu makawa shi za a bi ba ba, magana a kauce masa ga dukkan wani wanda aka shiryar da shi ga shiryarsa aka nuna masa gaskiya wa in kana kathirun min ulama salafi wal khalafi la yahtaduna li hadha al furqan ibnu ya ce duk da cewa da dama daga cikin malaman magabata da waɗanda suka zo baya ba sa shiryuwa zuwa ga wannan bambanci Ga shi dai a aikace sai ali ya nuna bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ya fifita wato waɗancan duk da abin da ya faru tsakaninsa da su waɗannan kuma ya nuna ƙasƙancin su ya kuma yi farin ciki da yaƙar su da ya yi amma duk da haka an samu waɗanda ba su iya gane bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ba bal ya ja'aluna sirata fil jami'i wahidatan suna sanya wato mu'amala mu'amalar mu'amalar da za a yi ga dukkanin waɗannan ga iri ɗaya ce wato duk ai musu mu'amala ta bugat wato mutanen waɗannan mutanen e, sham a ɗauke su bugat haka nan mutanen khawari su a ɗauke su bugat sai kaga cewa a littattafai in an tashi maganar qitalul bugat sai a hikaito yakin da sayyidina ali da mutanen sham a lokacin da ake maganar yaƙi da Hussein Ali da ya kuma mutane kuma hikaito yaƙin da ya da Khawarij kaga anan kama an daidaita su a wajen mu'amala to anan shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan rashin gane bambancin da Sayyidina Ali ya nuna ne tsakanin bangarorin biyu yace fa imma an yuqassiru bil khawarij amma yastahiqunahu min al bughd wal la'nati wal uqubati wal qatl ko dai su gaza wajen hukunta wa khawarij abinda suka suka cancanta na kiyayya da la'anta da uquba da kisa wato su kasa wajen hukunta musu waɗannan abubuwa waɗanda sun cancince su wa in ma an yazidu ala ghairihim ma sayqunahu min zalika ko kuma su ƙarawa waɗanda ba su kai khawarij ba abinda suka cancanta na uquba ko na kisa su ƙara musu akan abinda suka cancanta kaga anan akwai alhaif wato akwai karkacewa wanda kuma galibi yana faruwa idan mutum bai nutsu ba wajen kallon al'amura yadda suke su yasa a lokacin fitina ba a san gaggawa ba a san wato garaje duk sanda wani wata fitina ko rashin fahimtar juna za ta faru tsakanin wasu bangarori na musulmi to ba a buƙatar garaje wajen yanke hukunci ana buƙatar nutsuwa da bin abubuwa a hankali don da ƙarshe idan baka yi abin in baka bi abin a hankali ba to zaka za ka zo ka tsinci kanka ka zalunci wani ɓangare ko dai ka yi ta sukan ɓangaren da ba shi ya dace ka soka ba ko ka yabi ɓangaren da ba shi ya dace ka yaba ba ka soki wanda ya dace ka yaba ka yabi wanda ya dace ka soka shi yasa ake ko kuma ka jingina wa mutum laifin da bai yi ba shi yasa idan fitina ta faru tsakanin ɓangarori na musulmi ba a buƙatar gaggawa sannan kuma abu ne wanda ba a son yawan yaya tashi domin yawan yaya tashi din zai kawo tarnaki da wato rudani cikin al'umma wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ubangiji ce idan wani abu ya zo musu na tsoro ko na zaman lafiya to sai ga suna ta yada labarin ce da a ce sun mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa da waɗanda suke da ilimi daga cikinsu da sun mayar da shi zuwa ga manzansa zuwa ga manzan Allah da waɗanda suke da ilimi daga cikinsu to da waɗanda suka san hukunce-hukunce suke iya gano hukunce-hukunce da sun gano hukuncinsa to shi yasa idan wani abu na alkhawf ya faru a cikin al'umma to ba a san a yi ta wato ya maɗiɗinsa a yi ta tereransa ai ta faɗarsa nan da can duk inda aka tsugunna a ce baka ji ba na sun ce wa na kaza ko na sun yi wa na kaza ba a san irin wannan ana buƙatar a nutsu wajen bincike da bin abin wato keke da keke sannan ba ba yara ne ya kamata su yi ba masu ƙananan shekaru ana buƙatar mutane masu tajriba a rayuwa wanda sun goge sun san jiya sun san yau saboda haka sun san irin waɗannan abubuwa in sun faru ya ta ina ake shawo kansu shi yasa duk sanda al'umma ta samu kanta cikin rudu akan so wato masu ƙananan shekaru su su su su haɗa kai da manyansu domin wajen yadda za a gano bakin zaren kar su koma gefe su rika ganin cewa ko ko ko yan a tafi a hankali ne mu ko muna son abin nan ai gaggawa kawai a yanke hukunci irin wannan shi yake hana a gano bakin zaren kaga sayyidina ali a cikin wannan abubuwa da suka faru yana da mauƙifi sayyidina mu'awiya yana da mauƙifi to anan barin wasu su shiga tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shi ya haddasa duk fitinar da ta faru su kuma sun shiga ne ba dan a samu zaman wato fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu ba don dai kawai ta ƙara ɓaci da in ba ta ɓace ba in ta gyaru to su tasu za ta ɓaci don haka ba za su yi duk yadda za su yi su ga cewa ba ta gyaru ɗin ba to duk sanda fitina kuma ta kunno kai a cikin al'umma ana samun irin wannan saboda dukkan wani abu da ka sani na barna barna da ta shafi addini ko ta shafi rayuwa ko ta shafi akhlaq wato ɗabi'u ba ta samun karbuwa ko ta yadu ko ta samu gindin zama a cikin al'umma sai idan akwai fitina fitina kamar taki ce ga waɗannan abubuwa wato in ka kula da yawancin bid'o'in da suka faru a cikin al'umma za ka ga sai da wata fitina ta taso a ƙarƙashin wannan fitinan ne wannan rudanin mutane da sun ruɗe kowa hankalinsa ya, ya, ya tashi ya dugunzuma ba a nitsa ake ba to a lokacin kuma ake fito da aka rika fito da bid'o'i aga bid'ar bid'a shi'a haka ta fito Abdullahi bin Saba ya tayar da tarzoma ya tada kura tarnaki a akan sayyidina Usman da cewa yana kaza yana kaza yana kaza yana fifita yan uwansa yana bawa yan uwansa mukamai ya yana rubda ciki akan dukiyar al'umma yana facaka yana kaza yana kaza da haka mu ba za mu yadda ba sai an yi mana adalci to a ƙarƙashin wannan fitinar shi kuma ya fito da batun ai gaba ɗaya ma wannan shugabancin bai cancanta ba ba ma shi ba na Umar da ya riga shi bai cancanta ba ba ma na Abubakar ma bai cancanta ba nawaye shugabancin a na na Ali ne da ƴaƴansa annabi ya musu wasiya kuma daman shine wasiyi a gurin Allah kamar yadda annabi Musa yake da wasiyi wani yake da wasiyi don haka duk wani annabi yana da wasiyi don haka annabi ma yana da wasiyi daga nan sai fara dasa wato mummunar guba ta, ta shi'a a cikin al'umma kaga daga yadda abin ya faru. bai haka ana zaman lafiya mutane suna harkokinsu ana karatuttuka ana a nitse to kawai aka zo da wata bid'a mutane a cikin nutsuwa suke za a tsaya a dube ta amma aka tada ƙura guri ya ziki ya turnike ya harɗe to a lokacin kuma za a rika fito da da bid'a sai ga eh wallahi wannan abin da aka faɗa ko ai haka ne ai haka ne to haka su ma khawarij kaga a cikin fitina ne suka suka balle to haka za ka yi tabi in kai tabin diddigin bid'o'i za ka samu cewa sai da aka samu wata fitina shikenan sai kuma wani ya zo ya amfani da wannan fitina shi kuma sai ya sai ya fito da tashi da tashi bid'a shi yasa in dai fitina ta faro cikin musulmi to take da hatsarin gaske musamman wacce za ta raba kan musulmi wasu su dare su yi nan wasu su dare su yi nan to tana da hadari domin a wannan lokacin ake musu illa wato ba kankanuwa ba Allah ka kiyashe mu to malam ya ce wa sababu zalika abin da ya jawo haka wato rashin bambance tsakanin wannan bangare da wannan bangare abin da ya jawo haka qillatul ilmi wal fahmi li kitabillah karancin ilimi da karancin fahimtar littafin Allah wa sunnati rasulihi thabitati anhu da sunnar annabi da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa siratu khulafa'ihi ar-rashidin al-mahdiyyin da sirar halifofinsa shiryayyu ababan shiryarwa wannan karancin ilimi shi ya ja wannan wato wannan shi zai nuna maka muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma al'ummar da ta yi ilimi kuma ake yada ilimi a cikinta to barna ba ta fiye samun saukin yaduwa a cikin wato ko da barna za ta shigo cikin al'ummar ba za ta yi karfi ta yadu ba amma in dai aka samu karancin ilimi ilimin da muke magana ba wai ilimin bature ba ba wai a samu likitoci ko a samu injiniyoyi a cikin al'umma ko a samu ƙwararru lauyoyi ba ba wannan ake magana ba a'a alfahmu li kitabillahi wa sunnati rasulih fahimtar alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu da sirar khalifofi na manzo sallallahu abubakar da umar da usman da ali wannan shi ake nufi dan a samu ilimi na duniya ba a samu ilimin lahira ba ba a samu ilimin da zai gyara maka addini ba to har yanzu mutum yana nan jahili a mizanin addinin musulunci ko ko me ka zama ka zama profesan profesoshi a turanci ko a literature ko a menene in dai baka san addinin ka ba ba za ka iya karanta fatiha ka fassara ba to in muna bayanin jahilai ka ji da cewa da kai a ciki kada ka rika ganin cewa ana magana a da kai da kai muke nufi in aka ce awam wato gama gari ka dauka da kai kan ka rika fidda kanka in kuma kana so ka fidda kanka to je ka koya a ce kana musulmi ka girma a musulunci watakila ka yi wani matakin ilimin digiri ko masters ko abin nan amma ba za ka iya fassara fatiha ba kuma kana so a ci gaba da ce maka malami ko mai ilimi a wannan sana'a ce ka iya ilimin boko sana'a ce yadda mutum zai kware wajen kafintanci ko ya kware a kanikanci ko ya kware a tukin mota to kai ma a wannan sana'a ka ka kware don haka kai mai sana'a ne yanzu dan mutum ya kware a wanzanci wanzami ne ya kware a harkar wanzanci ba wani gashi da zai abin nan ko amma bai iya bai iya tsarki ba bai iya sallah ba ba wanda zai ce da shi malami ko mai ilimi yana nan jahili to haka nan da zaka kware a kwamfuta misali zaka iya bare kwamfuta ka hade ta zaka iya zaƙulo nan ka hada nan ka hada nan ko ma ka yi taka kwamfutar kana nan jahili wato wannan ba zai fidda kai daga jahilai a sikelin musulunci ba wataƙila ana maganar sana'o'i a ce kai ba jahilin sana'a ba ne kana da sana'arka don haka in ka ba ɗanka ilimin boko ka ba shi sana'a ne shi yasa za ka ga yana rigima in bai samu aiki ba eh yanzu in ka idan ka san tafsirin alkur'ani sai kai rigima don baka samu aiki ba ka ce gashi na iya tafsiri amma saboda wannan ilimin lahira ne ka gina duniyarka ta hanyar bautar Allah ta hanyar halayya da kyakkyawar mu'amala da 'yan uwanka musulmi sannan kuma ka samu lahira to shi yasa galibi shi ilimin addini ake guje masa saboda ba yanzu a fara ganin abin nan din roman ba da wuri wannan kuma sana'a ce in ka ba mutum ilimin boko ka ba shi sana'a saboda ka duk inda ya shiga zai samu sana'a to ilimin sana'a ba shi ake magana anan ba shi yasa eh, anan ibnu taymiya ya ce wa sababu zalika ce illatul ilmi wal fahmi li kitabillahi wa sunnati rasulihi thabitati anhu wa siratul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin to kuma waɗannan sune suke hada tafiya ta sunna duka waɗannan abubuwa da ya ambata guda uku alqur'ani sunna fahimtar magabatan farko alqur'ani ba za ka yi ka fahimce shi ba ba tare da sunna ba wato ka ce kai alqur'ani zallansa kawai ka karanta idan ka a rufe ba ruwanka da magana sunna to za ka rika fassara alkur'ani da san zuciyarka da abin da ka ga dama dole sai ka haɗo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka ɗau alkur'ani da sunna kawai amma ba ruwanka da fahimtar magabatan farko yaya sahabbai suka fahimci waɗannan hukunce-hukunce yaya tabi'ai suka fahimta yaya atba'u tabi'ina suka fahimta yaya al'immatul huda maliku da shafi'i da ahmad da sufyan al-sauri da bukhari da muslim da sauran manyan malaman da aka yi a tarihin kafuwar ilimin addinin musulunci ka ce ba ruwanka da fahimtar su to anan mutum zai dinga dirkaniya ko ya dirkaniya wajen fassara alqur'ani tunda ya bar sunna ko ya dirkaniya wajen fassara alqur'ani da sunna din tunda ya bar tafarkin magabata shi yasa za ga su imamu ahmad suna fada zan kana da wata fatawar da baka da imam wato babu wani shugaba cikin manyan malamai da ya riga ka akanta ana buƙatar in kayi wata fatawa to zan akwai cikin magabata wanda ya yi fatawa irin wannan sai dai abinda suke na wazil ne wato sababbi ne wanda da babu su daga baya suka zo to kaga anan ba za a ce sai an nemo maganar wani malami na cikin magabata akan wannan sai dai abinda kawai ake so ya zama na usul din da zaka yi amfani da su wato ka'idoji da dalilai da zaka yi amfani da su dalilai ne waɗanda magabata suka yadda ana amfani da su wajen zakulo hukunci ko a nan ɗin ma ba a ce ka gina fatawarka kawai akan akan wani abu naka ba dole ka gina fatawar da zaka yi ko da sabuwan sabon hukunci ne sabuwar hadisa ce waƙi a ce sabuwa wacce babu ita a da to ko da ita ce zaka bada fatawa a to ka gina fatawarka akan usul nasu wato akan ka'idoji na ilimi da suka asasa ai sun asasa ka'idoji na ilimi wanda duk abin da ka rakito to ba zai wuce zai ba zai fita daga cikin wannan ka'idojin ba sai ka samu wata ka'ida tana hukunta wannan abu to zan a cikin usul din da za ka yi amfani da su wajen fitar da hukunci kan wannan sabuwar waƙe a ɗin ya zama asul ne akwai shi cikin maganganun magabata to kaga dai a har yanzu dai kana cikin da'irar magabata shi yasa ga wato tafiyar ahalus sunna ake cewa kitabu wa sunna ala fahmi salafil umma ala fahmi salafil umma wannan shine ma'anar salafiyya da ake cewa salafiyya waɗanda suka yadda cewa magabatan farko su suka fi kowa sanin addini kuma haka abin yake wanda suka fi kusanci da da zamanzo sallallahu sallama, su suka fi fahimtar abin da aka saukar ana nisa abin yana ƙara nisa ana nisa abin yana ƙara nisa sahabbai sun fi tabi'ai tabi'ai sun fi atba'ut tabi'ina haka abin yake da haka ana ƙara kusantar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitintunu da rudani suna ƙaranci ana ƙara yin nesa kuma abin yana ƙara nisa fahimtar tana ƙara nisa ruɗani da fitintunu da bid'o'i da san zuciya su kuma suna ƙara yawa a cikin a cikin musuluncin to shine ibnu taymiya ke cewa duk abin da yake ya jawo rashin bambanci tsakanin tafiya ta gaskiya da wacce ba ta gaskiya ba ko hada wato rashin adalci wajen hukunci shine karancin ilimi da da karancin fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah wacce ta tabbata as ta anhu wacce ta tabbata domin abinda bai tabbata ba a kiran shi sunna kalmar sunna in an ce sunnatu rasulillah to ana nufin abinda ya tabbata a ingantacciyar ruwaya ruwaya tabbatacciya da ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wannan ita ce ake cewa sunna idan bata inganta ba to daman ba ma sunna bace saboda kalmar sunna tana nufin hadisi sabit tabbataccen hadisi ko hadisi sahih ko hadisi Hassan wannan shine ake cewa sunna don haka ba za ka ji an ce wannan wannan sunna da ifiya ce saboda in dai hata ta tabbata sunna to ba za ta zama da ifiya amma za ka ji an ce hadisi da ifi hadisi maudu'i saka hadisi sahihi shine ko hadisi sabit tabbatacce shine ma'anar sunna ya ce wasiratul khulafa'ihi ar-rashidina al-mahdiyina da sirar halifofinsa shiryayyu waɗanda suke a baban shiryarwa tunda shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya hada mu da waɗannan bayan Allah alaikum bi sunnati ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin don haka ba zai yiwu ka ka fita daga cikin tsarin su ba a zaman zamanka na kai kadai ko zamanka da iyalanka ko zamanka da makotanka ko zamanka a kasuwa ko zamanka a matsayin shugaba ko malami dole ne sai ka zama tafiyarka tana tare da waɗannan bayan Allah in ka kawar da su gefe ɗaya ka ce za ka yi tafiyar ka kai kaɗai ko yadda ka shata wa kanka to ka tabbata cewa ka bar alkur'ani da sunna wa illa faman istahda Allah wasta'anahu bahatha an dhalika wa talaba as-sahiha min al-manqul mala yace in ko ba dan in ko ba haka ba to duk wani wanda istahda Allah ya nemi shiriya ga wajen Allah ya nemi Allah ya shiryar da shi wasta'anahu ya nemi taimako wajensa ba hasa an zalika to zai yi bincike ba zai yi hukunci da ka ba zai yi bincike game da dukkan wani abin da zai gani wa talaba sahiha min al kuma zai zai nemi ya san sahihi daga kowace irin ruwaya daga kowane abu da aka ciro to zai nemi ya san sahihi ba kawai dan an abu yake zama gaskiya ba ba kawai dan an ce an ruwaito a littafi kaza abu kaza kaza kaza kaza ya faru ba shikenan sai ya zama gaskiya ne ya faru a akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba A malaman da suka tattara ruwayoyi na tarihi wato sun yi haka ne don su tattara kawai duk abin da aka faɗa akan wata hadisa wanda ku masu bincike in kun zo za ku iya tantance abin nan zai yi ko ba zai yi ba abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne abin nan ya inganta ko ba inganta ba yanzu misali in ka dauko at-tarikh abin nan tarikhul umam wal muluk na at-tabari ibn jarir tabari yana da wani wagegen kundi wanda ya rubuta tarihin al'ummomi da sarakuna a ciki akwai tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tarihin waɗanda suka gabata cikin wannan al'umma har zuwa zamaninsa sauraka babban kundi ne a farkon wato kundin nasa littafin nasa sai ya faɗakarwa ya ce duk abinda muka faɗa a nan mun kawo isnadi wato mun faɗi wane ne ya ruwaito abin gurin wadawa aka ji maganar ya ce sauraka abinda ba gaskiya ba to laifin na wanda ya kawo ne wato kamar ya ce ni ba ruwa ruwana abinda duk ba gaskiya ba cikin labaran da suke nan tunda dai na faɗi waye ya faɗi labarin to ni na fitar da kaina to ashe kaga nan ba za ka buɗe kawai littafin ibnu jarir tsabari. ka ga wata ruwaya kawai ka ce ai sahabin manzan Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza don haka ba mutumin kirki ba ne a ce ina ka gani ka ce ɗabari ne ya kawo kana zazzara ido a nan baka ce komai ba a yi magana ka ce ɗabarin nan ai sunna ne ka san haka suke cewa ce ai ɗabari ya kawo kuma ɗabari ai sunna ne saboda haka sunna ma sun yarda da abin gashi nan a littafinsu ban sani ba ya karanta farkon littafin ya ga mai ɗabarin ya ce ko ku a'a bai karanta ba kawai ɗirkanesa ce in ya karanta kaga akwai cin amana ta waɗanda yake karantarwa da ya kamata ya faɗa musu mai ɗabari ya ce a farkon littafinsa ya ce duk abin da za mu kawo nan za mu kawo shi da isnadinsu duk abin da ba daidai ba ba gaskiya ba ya ce to ni ba ruwana to kaga abin da ba daidai ba ko ba gaskiya ba ka jingina masa to za ku shari'a gaban Allah tunda shi ya ce da kai ba ruwansa abin da ya yi na amana shi ta ilimi shi ne ya faɗa maka wa ya faɗa to abin da kai kuma za ka yi in kai mai son ka binciko hakika ne duk mutanen da yake ruwayan nan daga wajensu labaransu da tarihinsu yana nan a kundace an tsare shi an taskake shi yana nan a rubuce sai ka koma ka ji yaya malamai suka yi bincike akan rayuwar shi mai ba da labarin idan ka ce maka mutum ne salihi amintacce nagari to shi mun yarda da shi amintacce ne na gari a gurin waye ji shi gurin wane to shi wanan waye shi ma sai a bincika don in kai na yarda da kai ba lalle ne in yadda da wanda ka karwato labarin daga wajensa ba kai zan ce kai ba na tuhumar ka cewa ka ji maganar amma shi wanda ka faɗa ka faɗi cewa ya faɗa shi nake tuhuma to shi ne bin diddigin isnadi shine ka bi waɗannan mazaje daga farko har ƙarshe don ka tantance labarin da aka jinginawa shi wannan na ƙarshe ɗin ya tabbata da kyakkyawan sansala ko bai tabbata ba wanda ƙa'idoji ne masu faɗi waɗanda banda cikin wannan al'umma ba a samu wata al'umma tana da su ba wato ba a taɓa samun wata al'umma ko al'ummar yahudu ko ta nasara suna da ilimin bin diddigin labari don tabbatar da shi ko kore shi ba saboda haka za ga suna faɗan labarurruka waɗanda ba su da tushe in ma ka ce ina isnadin su ba za a iya kawo maka isnadin ba al'ummar annabi ita ce Allah ya yi ma wannan baiwar ya yi mata wannan baiwar na isnadi ba don komai ba don a tsare addinin musulunci saboda shine addini na ƙarshe babu wani annabi da za a sake turowa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka ne annabin ƙarshe shine zai wato Allah zai naɗe ƙasa da addininsa haka akwai bukatar a tsare wannan addini to ubangiji cikin baiwarsa da rahama sai samar da wannan ilimin na isnadi ilmul isnad shi yasa abdullahi ibn mubarak da wasu manyan malaman wannan al'umma suke cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu qala man sha'a ma sha isnadin nan addini ne ba dan isnadi ba to kowa sai ya faɗa abin da yake so da mutum wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama to sai zama na isnadin nan ya tokare ka in ka ce kaza to sai a ce ina isnadinka to shine ibnu taymiya yake cewa wa talaba sahiha min al manquli ya bibi ya nemi sahihi daga cikin abin da aka ruwaito wata dabbara kitaballahi wa sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sunnata khulafa'ihi sannan kuma ya bibi yayi tintintini na tadabburi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar khalifofi shiryayyu la ma sirata amirul mu'minin al-hadi al-mahdi musamman sirar amirul mu'minin sayyidina ali shiryayye abin shiryarwa wato domin a lokacinsa ne duk fitinar da ta faru ta faru don haka babu inda sira take da sarƙaƙiya sirar khalifofi sai ka zo zamanin sayyidina ali a lokacin ne za ka samu sarƙaƙiya da yawa don a lokacin masu sha'awa masu son bin zuciya suka yi yawa kowa ya rika faɗa abin da ya rika faɗa fitintunu suka suka ta faruwa don haka zaka karanta sirar sayyidina Abubakar a nitse babu matsaloli da yawa zaka karanta sirar sayyidina Umar ba matsaloli da yawa ka zo sirar sayyidina Usman farko farko babu sai a ƙarshe ƙarshe lokacin da aka fara samun su Abdullahi bin Saba sun fara cuso kai kunno kai a cikin tafiyar suka fara haddasa fitintunu to lokacin abubuwa kuma sai suka fara rikirkicewa to kuma kana tsunduma cikin sirar sai da to ka shigo cikin rikici kuma don a lokacin a cikin fitina gaba ɗaya aka yi aka ƙare da ali a cikin wannan rikice-rikice gama khalifancin har ya ƙare al'umma ba ta samu nutsuwa ba shi yasa za ka ga futuhat a zamaninsa ba su yawa ba kuma babu su saɓanin zamanin khalifofin da suka gabace shi an yi ta shigar da musulunci ƙasashe an yi ta ƙara faɗaɗa da'irar ƙasar musulmi amma a lokacin sai na ali wato fitinannu ba su bashi mama har ya samu damar yin wannan yana ƙwarin yadda zai kwantar da fitina ta cikin gida to don haka sirarsa take buƙatar tadabburi sama da sauran wato khalifofi da suka gabata allati jara fiha mashtabaha ala khalqin kathirin wanda a cikinta ta ne da ya rikicewa da mutane da dama ya gudana a ciki fadallu bi sababi zalika mutane suka bace a dalilin haka imma guluwan fihi wa imma jafa'an anhu ko dai ta hanyar su yi guluwi wato su wuce gona da iri su kuzuzu ta lamarinsa wa imma jafa'an anhu ko kuma su yi masa jafa'i su tauye masa haƙƙinsa wato aka samu wasu kai guluwi cikinsa suka wuce haƙƙin suka wuce gona da iri wajen wajen labarta matsayinsa da darajarsa da martabarsa har ta kai ana jingina abin da bai kamata a jingina masa ba ko kuma jafa'an anhu aka samu waɗanda suke masa jafa'i su kuma har ma aka samu masu kafirta shi wato masu guluwi kamar rafida masu jafa'i kuma su ne khawarij wanda har kafirta shi suka yi kamar ruya anhu annahu ƙala kamar da aka ruwaito daga gare shi yana cewa ya haliku fiya rajulani mutane biyu sun halaka dangane da ni ko za su halaka dangane da ni muhibbun galin yuqarriduni bima laysa fiya wato masoyi mai wuce iyaka da zai rika kuzuzuta ni da abin da ban da shi wa mubghidun qalin da maki dan adawa yarmini mana zahanin Allahu minhu yana jifa na da tuhumar da Allah ya kubutar da ni daga gare ta haka sayidina Ali aka ruwaito yana faɗa insha Allah wannan shine zai zama matashiyar karatunmu sati mai zuwa bi iznillah don haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين wannan yake cewa menene fassarar wannan aya wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin yace domin na ji wani yana cewa wai sayyidina ali na tafiya da ammar ibn yasir sai yaga tururuwa yake tambayar sayyidina ali radiyallahu anhu ko akwai wanda ya san adadin tururuwan nan sai ya ce masa kwarai akwai wanda ya sani ya san adadinsu mazansu da matansu ya ce a ashe baka karanta wannan ayar ba wato kullu shayin ahsaynahu fi imamin mubin sai ya kawo ayar da ke sama sai yace ce aini ne imamin mubin din Eh, to yana son ya san ingancin wannan maganar wannan magana tana na a littattafan rafida sun rubuta ta ba shi wanda ya kawo labarin ba ƙarya ya musu ba gaskiya ya faɗa sun rubuta a littafansu eh, akwai ta cikin al'amali na tusi kuma yawancin masu tafsirin su suna kawowa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wannan aya tana cikin suratu yasin inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to karkashin tafsirin wannan aya suna kawo wannan kissar cewa sayyidina ali ya faɗa mu wannan akwai ruwaya ma da suke karawa da ta Abu Dhar cewa da aka saukar da wannan aya sai sai wasu mutane guda biyu a wani gurin sun bayyana ko suwaye guda biyu wato abubakar da umar sai suka tashi sai suka ce imamu mubin da aka ce a wannan ayar shine a taura ce sai annabi ya ce a'a ka ce injila ce sai aka ce ya ce a'a ce alkur'ani ne annabi ya ce a'a sai ga sayyidina ali ya taho sai ya ce wannan shine imamu mubin kaga ayar abinda ta ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam kowane abu mun kididdige shi a cikin wani littafi mabayyani imam din nan shine abinda malamai na gaba gabata suka fassara shine lauhul mahfuz komai ubangiji ya ya kididdige shi a, a lauhul mahfuz domin ayar ta faɗi rubutu na farko wanda shine gamamman rubutu da kuma rubutun da ya rika wakana lokacin rayuwar mutum akwai babba akwai kuma wanda yake karami Allah yake cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kaga wa naktubu ma qaddamu ita ce kitabar da ake yi maka ta ayyukanka anan lokacin da kake raye abinda duk kai naktubu ma qaddamu muna rubuta abinda suka aikata wa atharahum da abinda suka bari wato in ka bar wata sunna hasana sai su rubuta in mutum ya bar sunna sayyi'a su rubuta shine wa atharahum din sannan sai kuma ubangiji ya faɗi alkitabatul amma wacce ita ce ta gabaci wannan shine abin da duk mutum yake yi ubangiji ya ya riga ya riga rubuta shi a lauhul mahfuz kuma shine wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin to su suka tashi sai suka fassara imamun mubin da cewa imamin mubin shine sayyidina ali to wannan yana daga cikin jinsin tafsirin batiniya kuma dama haka suke fassara alqur'ani da shaci fadi Allah ya ce marajal bahrain yaltaqiyani su ce ali da da fatima marajal bahrain yaltaqiyan sai su ce ali da fadima yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan sai su ce hasan da husaini inna ya ya'murukum an tazbahu baqara sai su ce aisha subhanallahi to kaga wanda zai irin wannan tafsiri dan ya fassara wannan da cewa ala ake nufi kaga ai ba za ka yi mamaki ba haka wannan yana daga cikin min jinsi tafsirul batiniya da suke cewa alƙur'ani yana da zahiri yana da batini amma wannan ba gaskiya ba ne kuma yana daga cikin guduwi wato da, muka fara karatu a kansa wato wuce iyaka da sayyidina ali ya ce mutane biyu suna halaka a kaina wasu su halaka wajen wuce iyaka har su ba sifar da batawa ba ci ba ruwana da su ko kuma su halaka wajen wajen jafa'i har su rage min matsayin da Allah ya bani su ma ba ruwana da su to sai kuma wani da yake cewa a taya na addu'a domin samun kaina da ne a cikin sunna ta hanyar ka da kuma kaset ɗin marigayi Sheikh Ja'far da wani aboki na yake ƙoƙarin kawo mun a wasu lokuta kuma yake tare da gayyata ta wannan majalisi Allah ya ƙara kare ni da sauran 'yan uwa daga aƙida ta shi'a Allah ya kare mu ma duka duka Allah ya mana kariya ya mana tsari daga dafin akidar addinin shi'a waɗanda ba su gane ba kuma Allah ya ganar da su duk wanda yake bin wannan tafarki mu fatan da muke masa Allah ya ganar da shi ba wanda muke sha'awar ya mutu akan wannan hanya duk wanda yake kan wannan hanya fatan mu wannan tashi faɗi da ke da muke ta yi duk dan a gudu tare ne a tsira tare ba ba mu da wanda muke sha'awar ya shiga wuta inda za ta yi kowa ya shiga aljanna ma mu za mu ji daɗi to amma abin ba a hannunmu yake ba za mu mu, amma shirya a hannun Allah take don haka kada wani dan yana bin wannan tafarkin ya ɗauka kawai tsaba tsana ce da ƙiyayya ta sa muke irin waɗannan karatuttuka a soyayya ce ba za ka ga ɗan uwanka ya su kwana ya nufi inda halaka take ba kuma kana gani ka yi shiru ka kyale shi wannan in har kana da awar san shi to ƙarya kake yi kana ganin shi ya su kwana inda wani rami yake ko kuma wani abokin gaba ko wani mugun muguwar dabba amma ka zira ido sai ya je ya halaka sannan ka ce ai da man na san abin da zai kasance kenan wannan ba ba soyayya a ciki don haka wannan duk karaji da muke ta yi da daga miliya da ta fadakarwa da bayani muna yin sa ne saboda mu samu ‘yan uwanmu da basu fahimta ba su fahimta mun san cewa galibi akwai ƙarancin ilimi da ƙarancin karatu ya jawo da dama daga cikin matasa shiga irin wannan tafarki wanda idan suka tsaurara suka saurari karatu a nitse to kwakwalwar da Allah ya riga ya ba su za ta yi aiki Allah ya yi ka mutum ya baka hankali ba don kuma don wannan hankalin ya yi maka amfani wajen bambance karya da gaskiya don har ka kyautata niyya ka sa Allah a zuciya to babu shakka wannan guzurin da ubangiji ya baka na hankali zai yi maka amfani shi yasa yan wuta a wuta suke da na sani ba su saurara ba ba su yi aiki da hankalin ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir haka Allah ya baka damar ka tsaurara ka yi tunani cikin abin da ka saurara in ka yi amfani da wannan to insha Allah ba za ka shiga cikin waɗannan masu nadama a wuta ba ranar da nadama ba za ta amfane su ba Allah ya ci gaba da tsare mu ya tsare mana imanin mu ya kuma fahimtar da mu addinin mu sai wannan kuma da yake cewa shin ita ƙasar iran wai shari'ar musulunci take yi ko kuma ba haka ba domin sai in ji ana ta lissafa ƙasashen da suke shari'ar musulunci ba a sa ta ba to masu sa ta suna sata su ce jamhuriyar islama amma a haƙiƙanin al'amari da ƙasar yadda ka ga najeriya haka take gara ma najeriya eh, suna ne suka yi yawa amma dai maganar wai can sama shari'ar musulunci ake yi ko ba shari'a a yadda kake da constitution demokuraɗiyya zaɓe a zo a yi zaɓe da kowa da kowa ya zo jefa ƙura'a ko ko karuwa ce ƙura'arta ta zama ta tarin jayi wancan ɓangare shi kenan sun ci zaɓe ka san a harkar demokuraɗiyya babu bambanci tsakanin ƙura'ar karuwa da ƙura'ar shehi duk walittakakka a ce waliyai hamsin arba'in da tara su zaɓi mutum can kuma a samu karuwai hamsin da ɗaya to karuwancin sun cinye ba a caka wannan fauli ne a duba fa a na to tsarin da ake bi kenan su ma tsarin ne na demokuraɗiyya sannan kuma da tsarin wulayatul faƙihi eh, wanda eh, Khomeini shi ya fito da shi don a fita daga eh, wani matsala da suka fuskanta kasa a shi'a babu wanda yake ya cancanci shugaba ya zama shugaba sai imam ma'asumi shi zai shugabanci shi zai jagoranci yaƙi shi zai jagoranci hasalar juma'a to gashi yanzu kuma ana so a kafa kafa gwamnati kuma shi bai fito ba har yanzu to shi ne sai kumeni sai ya fito da bida'ar wilayatul faƙi ai duk ta shi a babu wani wilayatul faƙi cewa a samu faƙi ya wakilce shi ya karbi ayyukansa ta yadda in ya fito sai ya danka masa kayansa wato kamar actin ne shi ba na abin nan ba ne mai rikon ƙwariya ne wanda wasu daga cikin siyar ba su yadda da wannan ba kamar ayatollah al-muntazari har ya mutu shi bai shi yasa shi kumainin ya ya watsar da shi gefe ya sanya masa ya masa daurin talala dan shi ya ce bai yadda da wannan wulatul faqih ba to amma in bai kawo latar to ya za a shugabanci kasar tun daga shi an yi samu an kwaci mulkin daga hannun sha na iran to dole ya bullo da wannan bid'ar kuma a cikin tafiyar shi'a me ya damuwa dan an fitar da bid'a ni ban ga abin da za a damu ba dan ita kanta gaba ɗaya din bid'a ce to kuma dan wani ya zo da ƙarin bid'a kuma kamar kamar yanzu a maulidi ne wani ya shigo da wata sabon bid'a a maulidi sai a cika ka shigo da wata bid'a ah, to shi kansa gaba ɗaya abin bid'a ce me da kowa yana da damar ya kai ma waye baka right na ka fito da bid'ar asali tunda kai ma baka da wani wani izini kai abinka ni da me zaka hana ni saboda haka <clears throat> ita ma kamar sauran kasashe ne da ake demokradiya sannan kuma ka san cewa akwai abubuwa cikin fikihun su da dama fikihun jafari wanda ya saba wa shari'a musulunci da yawa sannan ya sake cewa wai to kafin juyin juya hali na kumeni shi menene mutanen iran yan shi'a ne na'am yan shi'a ne tun kafin zuwan kumeni yan shi'a ne sai dai daular da can akwai sanda ba a karkanin shi'a take ba waɗanda suka mai da ta shi'a su ne safawiyu ta daula a safawiya salinta daula ce ta sufaye ta rikide ta zama kuma shi'a asalinsu wasu sufaye ne da suka zo suka kafa daular daga cikin mutanen taki tafiya ta tafiya sai suka suka rikide sai suka mashi'a to tun daga lokacin daular suka suka suka mai da kasar ta zama shi'a don haka shi kuma yana ba wai shi ya ka shi'a kasar ba shi dai kawai an yi zanga-zanga an kori sha shi ma kuma saboda abubuwan nan da suke faruwa wato abin da suke yake faruwa na kasa na cinye arzikin kasa da da kwashe arziki a kai ƙasashen waje da shi da 'yan uwansa da danginsa da matarsa da 'ya'yansa su za su yi ta ci wannan ta sa mutane suka ga ba za su iya ba wai maganar cewa ko baya shari'a musulunci ko yana shari'a ba wai wannan ne ta sa suka yi bore ba a irin boren da yanzu kake ga ana ya kasashen laraba kaga ai duk ba wanda ya daga tutar cewa sai an yi musulunci duk ba wannan bane kawai dai an an shiga matsuwa dama in ka in ka hana mutum abubuwa guda biyu ka hana shi addini ka hana shi kuma ya ci lomatuwansa a nan duniya to kuma ba za ta ba ta yi ba tayu in ka bar shi yana cin daɗinsa sa to sai ko da ka hana shi addini wani sai ka ga ya bari tunda da yana samun abin da zai ci anan to amma ka hana shi ya ci anan kuma wanda zai ci a lahiran ma ka hana shi to kaga dole ne kuma za a tashi a yi rigima to kasashen da ka ga ana wannan boran suna daga cikin waɗanda suka samu kansu cikin wannan matsatsi amma ba wanda za ga yana daga tutar cewa mu sai musulunci a maganar kawai a kawar da wannan a tabbatar da mulki na dimokuraɗiyya mulki na yanci to irin sa ne ya faru a Iran kawai ake cewa wani juyin Islama ba wani juyin Islama ba abinda ya faru kenan to sai wannan da yake tambayar wato dangane da kiran sallah asubahi ya ya ga a Saudiya ana kiran assalatu a ƙarshe sabanin yadda ahlus sunna nan kasar suke yi ya kula cewa a Sokoto da birnin Kebbi su ma suna yi a kamar yadda Saudiya suke yi wato assalatu a ƙarshe to shi ne yake son ya san bayanin wato saɓani da na malamai wanda yana na rubuce a littafi malaman sunna din wasu sun tafi akan kiran sallah a salatu ya zama a na farko sannan na biyu ya zama kamar sauran kiran sallah yadda aka saba a sauran salloli wasu kuma suka ce a yi salatu a na biyu abinda aka samu hadisi sahihi da ya bayyana a inda za a yi shine hadisin abu mahzura wanda karara ya faɗi cewa a sa shi a kiran sallah na biyu amma ba a samu wani hadisi sahihi da ya ce a sashi a kiran sallah na farko ba ij'aluhu fil adhan al-awwal ba za ka ga wannan abin nan afuwan a kiran sallah na farko ba za ka samu wani hadisi sahihi da ya ce a sashi a na biyu ba sai dai a na farko faj'aluhu fil adhan al-awwal ku sashi a a kiran sallah na farko to wasu da wanda suka rinjayar da a sashi a kiran sallah na na biyu sai suka yi tawilin shi hadisin abu mahzura din cewa al-awwal anan ana nufin kiran sallah na biyu shine awwal ɗin saboda iqama ma kiran sallah ce saura kaga iqama ita ce ta ta kenan to kaga wannan tawili ne don iqama ba a kiranta kiran sallah sai dai min babu taglib akwai abin da larabawa suke cewa taglib a ka'idar larabci in ka haɗa abubuwa guda biyu masu suna daban-daban sai ka rinjayar da sunan ɗaya akan su duka biyu kamar yadda kake cewa al'abawani kaga ummun ne da abun in za ka kirawo ummun ita kadai ba za ka ce da ita abun ba sai dai ka ce da ta ummun kasancewa ka haɗa ta da abun sai ka ce al'abawa ne an gane ka ganin taglibin janibin ab kai a karin jayar da ɓangaren uba akan na uwa amma ba a taɓa kiran uwa ita al'abu ba don haka fajaluhu fil azanil awwali ba zai taɓa zama ikama ba Ah, ba zai taɓa zama kiran sallah na biyu ba to haka nan ah, ah, daga cikin abin da misalin taglib alkamara ne misali shamsu Alƙamar kaga shamsu shamsu sunanta ba in za ka kira ta ita kaɗai ba za ka ce mata kamar ba sai dai ka kira ta Shamsu amma da ka haɗa ta da kamar saboda kamar muzakkar ne a suna sai kai ta abin nan kana ce al'umara ne ana nufin abubakar da umar kowanne in ka tashi kiransa shi kadai da sunansa zaka kira shi to irin wanne yana da yawa a cikin a cikin ka'idar larabci ala ayi hal mas'ala ce mai sauki su waɗanda suka ce a sa shi a kiran sallah na biyu na farko sun ce hata hikima ma tashi ta fi bayyana saboda a cikin kana cewa a tashi abin da sallah ta fi bacci kaga kenan sanda za a yi shi mutane lokacin ana ta bacci sai kake tayar da su kana cewa sallah sai bacci ma'ana su tashi shirya domin lokacin sallah ya matsu bayan sun tashi sun yi alwala sai ka sanar da su kuma lokacin yayi kaga bayan an yi tashi wani ma yana masallaci an cika masallaci kuma ka ce da shi sallah ta fi bacci kaga to na bacci nake yi ka riga ka tashe ni tun tun dazu to kaga a ce da kai sallah ta fi bacci lokacin da kake bacci ka farka ya fi hikima ba sai ka farka ba sannan alka gaya maka cewa sallah ta bacci sannan shi wannan na biyu shi ne na shigar lokaci wancan kuma na kusantowar lokaci don haka na shigar lokaci ya, zama daidai da sauran kiran sallar da ake na shigar lokaci sallah a zahar al'asar ya fi a ce ya saba a ce na biyu shi yi na farko shi ya yi daidai da su wanda kuma shi ne ba shi ne na shigar lokaci ba wanda kuma yake na shigar lokaci shi kuma ya saba musu to kaga koda zaka duba ta, ta fuskar hankali zaka ga cewa masu magana ta biyu amma duk da haka ba mas'ala bace ta tashin hankali wanda ya fahimci wannan masallacin suna as-salatu a kiran sallar farko to kaga ba zai hana shi ya ci ya sha ba ya ci abincin shi sha tunda ya san dama a farko suke yin sa wanda kuma ka fahimci annabi suke kaga da kaji a salatu zaka rike bakinka don haka kaga babu wani wani tashin hankali a ciki kuma ita Saudiya ba wai mizani bace a sunna ba za ka taɓa ji yanzu muka gan maganar alkitabu wa sunna wa sunnatu khulafa amma ba a ce da sirar saudiya ba saudiya daula ce ƙasa ce akwai abin da yake daidai akwai abin da yake kuskure ba ita ce marji'iya ba mu a tafiya ba a yi marji'iya da wata ƙasa sai dai kawai a kawo hujja in ta yi daidai da abin da yake gudana nan a yi hujja da ita an jima shekara da shekaru ana wutiri biyu a ne. an jima shekara da shekaru duk sanda aka gama sallar musamman a ashirul awakhir goman ƙarshe idan aka gama sallar aka gama sallar tarawihi sai a yi witiri sannan idan aka zo tahajjudi aka gama shi ma sai a yi witiri to kuma ga shi hadisi ƙarya ce la witira ni fi laila ba witiri biyu a dare ɗaya an yi yanzu an yi an juma sai daga baya tafiya bayan ta yi tafiya wajen wajen alif eh, dubu da ɗari hudu da wajen sha biyar ne ina jin tsakanin sha biyar ko sha shida ma sannan malamin suka zauna suka ce gaskiya wannan a canza shi aka canza shi sai hausawa mu suka shiga hayaniya kaga sun canza addini ko falalar da muke samu suna so su hana da can ba su gane cewa ba daidai bane sai yanzu kawai dan sun ga ana samun falala a witirin farko ana samun falala a ta biyu wanda kuma ba haka bane kawai dai rudu ne na bahaushe shi ya saba in an tashi akan abu kawai ko da an gano ba daidai bane kawai a ci gaba a rufe ido haka muka samu ana yi kawai a ci gaba da haka to kuma ci addini ba haka yake ko da haka shekara ɗari kana abu ran da ka gane kuskure kake kawai ka gyara to kaga da a ce wannan wutirani fi laila da ake yi kawai za a ce tunda ana a haramai ne yanzu a haramai ne ka je ka samu ana ana ana ana ladan ana zakara tare da cewa ko nishi wato liman ya ana ji saboda kyan fikokinsu, wani lokaci sai a fi jin sama sama da ba a jin nishin ladan da karatun tahiyarsa amma liman sai ka duka jin sautin wani abu na karatun tahiyarsa kaga ba bukatar a yi ladan to amma ladan ɗin ya zama sana'a ce wasu ne da har gadansa ake in ya mutu 'ya'yansa ne za su gaje shi to kaga aka zo aka rushe shi su waɗan <laughs> kamar an rusa ba aikata ku ne za ku to ban sani ba siyasa ta sa aka basu amma ba su da wani amfani ba su da ba amfanin shi amfanin shi kiran sallah kawai amma wannan zakara din ba ba bukatar sa tunda kana ji ina ji kafin kafin ka abin nan ka faɗi naka ni naji na liman ma tuni nayi abin da yake bukata to kaga me me zaka ga mun kuma kuma duk inda ake spikokin su ba irin namu bane da ana suna yi suna mammatsewa suna suna mammakalewa lokaci ma ji ana ba a ji tana kara. su ba irin ba irin wannan bane to kaga ba za a ce tun da dai ana ana ana zakara a harabe da bato haka dole ahli sunna duk inda suke sai sun yi zakara to amma abinda dai muke faɗa kullun masail na ijtihad irin wannan ba abu ne da zai tada hankali ba ko kai baya ko a rabu masallaci ko a kori liman ballantana a doke shi da wani ko zaka har dukan liman ake in ya amincewa da abin da ake so ko a ce a tsige shi duk wannan ba haka bane zaka inda limamin ya ga cewa shi shi ta Saudiya zai yi a kyale shi ya kasa wanda kuma suka ce a mu za mu ɗauki hadisin abu zura shi kira kyale su malaman mu manya sun yi saɓani akan matsala ɗin wannan ya isa ya sa mu sassauta abin nan don za ka samu wani wuri har shari'a ake yi akan wannan kaga duk kuncin tunani ne don haka dan na ji makotana suna yin asalatu ɗinsu da kiran sallah na biyu ko suna na ɗaya bai kamata in damu ba illa iyaka in san cewa ba da san zuciya suke yi ba kasa ko da zai saboda wane yayi ni ba zan yi ko saboda wane ba za saba masa wannan ba daidai ba ne wannan kuma take cewa ita ta kasance mata aure ce kuma tana da buƙatar sauraron karatun malamai kamar wannan dinnan amma mijinta baya son ta fita shin ya halatta ta yi masa biyayya a nan a sauraron karatu irin wannan ba za a ce ki saba mijinki a kansa ba tunda akwai hanyar sauraron ko da baki samu zuwa ba akwai kaset da za ki iya aikawa a so miki don haka aika a so miki kaset ki sa ki ji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in kin ga dama ki ji sau goma ma in ga dai a nan ba zai ce ba za ki ji kaset ɗin ba to in ya ce ba za ki to kuma ya zama faɗa yake da da ilimin gaba ɗaya amma wannan bai isa ya sa ki yi rigima da mijinki ba inda muka ce makaranta ce idan idan mace tana da buƙatar sanin addini ba ta san shi ba mijinta ya koya mata ya ƙi kawo wacce za ta koya mata waɗanda za su koya mata a gida kuma ya ce ba za ta fita ta shiga makaranta inda za ta koya ba to anan ba za ta yi masa biyayya ba ta yi ƙoƙarin karɓo haƙƙinta ta hanyoyin da suka dace ko haɗa su da wasu manyan magabata ko kuma wasu malamai ta yadda su yi masa nasiha har ya ya bar ta je ta koya amma dan zuwa karatu irin wannan akwai wata dama da take da shi ko da kuwa ba ta samu ta halarci gurin ba Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa